Masarautar Sulaja da ke cikin jihar Niger tarayyar Najeriya ta nesanta kanta daga shiga duk wasu al'amurra na siyasa, tare da nesanta kanta daga duk wata jam'iyyar siyasar. A wani taron manema labarai dai masarautar ta Sulaja ta ce hankalinta ya yi matuƙar tashi a kan wasu kalaman ɓatanci ga masarautar da wani ɗan siyasa ya riƙa bazawa da ta ce barazana ne ga zaman lafiyar yankin. Alhaji Yusuf Baba ɗan galadiman zazzau Sulaja kuma hakimin Kabula shine ne ya yi magana a madadin mai martaba sarki Malam Awal Ibrahim. Ita masarauta uwa ce, kowa nata ne, saboda haka masarautar zazzau ta Sulaja ba mu da wata gefe duk wata jam'iyya wanda gwamnati ta san da ita, mu a shirye muke mu karɓe ta. Akan ba da shawarwari don a zauna lafiya don a samu ci gaban gari. Kira da zan yi ga jama'a shine cewa kowa ya bi jam'iyyar da ra'ayinsa ta falla masa wanda yake so ba da tusasawa abinda dai mafi ala shine a yi abin da za a zauna lafiya to me kawo wannan kashedi ko kuma jan hankalin jama'a akan wannan al'amari akwai wata sidi da wani dan siyasa mai neman wata makami a wannan masarauta yi Wanda ta zagaye duniya yana ta cewa shi sai ya taka mai martaba sarkin zazzau malam muhammad awal ibrahim cewa ya yi magana da wa'ansu manya na wannan jiha kamar gonan jiha abubakar sani bello da sani bellon kansa da sarkin sudan na kwanta kuɗa maganganu dai marasa daɗi to kaga a matsayin mu ba shine dame mu ba abin da ya dame mu shine cewa jama'a su yi biri su yi banza da wannan sidi da ke zagaye gari yaya sulija za ta ci gaba ita ce damun mu yaya za a yi jama'a masu zauna lafiya a samu aikin yi Wani al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da zaben ƙananan hukumomin jihar Nejan ke kawo jiki da za a gudanar a ranar bakwai ga watan gobe, inda jam'iyyun siyasa goma sha biyu suka kira taron manema labarai domin nuna gamsuwa da shirye-shiryen hukumar zaben jihar. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Niger, Alhaji Hassan Saba, shine ya magana a madadin jam'iyyun. Babban saƙon da muka ga jama'a shine mun jinjinawa hukumar zaɓe na jihar niger saboda ta gaya mana cewa lallai bakwai ga watan na nuwamba wanda aka ce za a kaddamar da zaɓe na ƙananan hukumomi babu canji. Da akwai wani bayani ne da ke nuna akwai yiwuwar a ɗaga zaɓen ne har kuka ɗauki wannan mataki? To, da dai akwai jita-jita har ma magoya bayanmu suna mana waya suna tambayanmu yaya ne suna jin jita-jita muka ce musu jita-jita ba ita ba ce. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.